واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتكئ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه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 a wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li a al-jami' as-sahih na az-zabidi rahimahullah wanda kuma muna cikin kitabul ilm inda za mu tashi <clears throat> kan hadisi na 105 da 104 a nuskata darasi na nawa yawa darasinmu na 68 68 yace an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala bayna ana amshi ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fi khirab almadinati wa huwa yatawakka'u ala asibin ma'ahu abdullahi ibn mas'ud shi yarwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alayhi wa sallama yace bayna ana amshi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ina tsakiyar tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fi khirabil madinati a wani kango na garin madina wa huwa yatawakkau ala asibin wa huwa shi kuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana dogaro kan itacen dabino ko sandar itacen dabino famarra bi nafarin min al-yahudi sai ya wuce ta gaban wata jama'a wata jama'a ta yahudawa fa qala ba'dhum sai shashin waɗannan yahudawa yake wa sashi saluhu anir ruhi ku tambaye shi game da ar-ruhu fa sai sashinsu su yace la tas'aluhu kada ku yi masa wannan tambayar la yaji'u fihi bi shay'in takrahunahu kada fa ya zo muku da wani abu wanda ba zai muku daɗi ba faƙala ba'dhum sai wani ɓangare nasu ya ce lanas'alannahu lalle tabbaci haƙiƙa sai mun tambaye shi faƙama rajulun minhum sai wani mutum daga cikinsu ya tashi tsaye faƙala sai yace ce ya abal qasimi man ruhu ya baban qasimu menene ruhu menene ruhi sai ma'aiki yayi shiru fa qultu sai na ce inji abdullahi dan mas'ud innahu yuha ilayhi lalle wahayi ake yi masa fa sai na tashi daga inda yake falamman jala anhu yayin da wahayin ya kwaranye gabarinsa qala sai ma'aiki ya ce ya karanta wannan ayar yas'alunaka 'anil ruhi suna yi maka tambaya game da ruhi qul ruhu min amri rabbi ka gaya musu ruhi yana daga al'amarin ubangiji na wa ma'utu min ilmi illa qalila ba a ba su wani abu na ilimi ba face kaɗan a'a ba kuskure ba ne ƙira'a ce amma ba cikin ƙira'o'i waɗanda suke goma ba ana jingina kira'a zuwa ga amash kakka gyara wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a nan kitabul ilmi kamar yadda ya fitar da shi a kitabul tafsir tafsiru qawlihi ta'ala yas'alunaka anir ruh haka nan ya fitar da shi a kitabul i'tisam haka nan ya kuma maimaita shi a kitabul tauhid duk a cikin littafinsa as-sahih imam muslim ya fitar da hadisin tirmidhi ya fitar da hadisin da sauran wasu da cikin malaman hadisi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda shi ne ya ji wannan hadisi ko ma a gabansa abin ya faru yana cewa baina ana amshi ma'a rasulillah ina tsakiyar tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wasallama fi khirabil madinati haka ya zo a wannan gurin khirabi bil kha'i المعجمة والراء ثم الباء الموحدة أما أوس قرارا كما كتاب التفسير يازو في حرث ما في خرب ما في حرث في حرث بالحاء والراء والثاء المثلثة بالحاء باب الخاء والراء والثاء المثلثة fi harfin haka zo a kitabut tafsir haka nan muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa da lafazin kana fi nakhlin kana fi nakhlin kaga nakhlin yana daidai da harsin yana cikin gona ko yana cikin itatuwan dabino gonar dabino kaga duk abu ɗaya ne khirabin yana nufin kango kufai burin da ba a amfani da shi wannan shi ake kira khirab jam'u khirba to waccan riwayar ta harsin wacce ta zo a cikin kitabu tafsir ita tafi inganci kamar yadda hafiz ibn hajar yake faɗa wato maimakon khirabil madinati fi harsin madinati ko fi nakhlin kamar yadda ya zo a a wasu gurare fi nakhlin ko fi nakhlin lil ansar a wata gona ta dabinai ta mutanen madina annabi yana tafiya a wannan gurin shi da abdullahi dan mas'ud wa huwa yatawakkau ala asibin ma'ahu yana dogarawa akan wani itace ko reshen itacen dabino sandar itacen dabino yana dogarawa a kanta famarra bi nafarin min al-yahud sai ya shuɗe ta gaban wani dandazon wani jama'a na yahudawa haka ya zo a wannan gurin a wasu gurare kuma famarra famarra bihi yahudu maimakon famarra bi nafarin min al-yahud famarra bihi yahudu sai yahudawa suka shuɗa ta gabansa ibn hajar yana cewa babu karo tsakanin ruwayoyin biyu wato zai yiwu ya zo sun zo kowanne za a iya cewa marra biwa ne marra marra bil yahudi suma ko kuma suma a ce marra al yahudu bihi duk zai yiwu wato sun zo ya zo sai aka hadu sauraka wani gurin a faɗi zuwansa wani gurin kowa a faɗi zuwansu su to sai suka yi kicibus da yahudawa faƙala ba a li ba'd sai shashin su ce wa sashi saluhu anin ruhi ku tambaye shi menene ruhu wato ku yi masa tambaya ta kurewa ku tambaye shi ya gaya muku menene ruhi menene rai sun yi haka ne don wai su jarraba annabcinsa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a watar waya ta tirmizi shawa ne suka ce wa yahudawa i'tuna shai'an nas'alu hadha ar-rajul faqalu saluhu anir ruh a wata ruwayar quraishawa ne suka ce wa yahudawa ku ba mu wata tambaya da za mu yi wa wannan mutumin sai yahuda suka ce ku tambaye shi game da ruhi wato game da rai wannan tambayar ba zai iya ba ku ansa ba matukar shi ba annabi bane in annabi ne to zai zama ansar da zai ba ku ta dace da gaskiya ta dace da daidai ta dace da abin da ya kamata ya faɗa ko duk wanda aka tambaya game da ruhi ya faɗa in kuma ba annabi bane makaryaci ne to zai muku ƙarya to suka ce su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama menene ruhi sai sashin su ce wa sashi la tas'aluhu la yaji'u fihi bi shay'in takrahunahu kada ku yi masa wannan tambayar kada ku kuskura karshe ya zo muku da wani abin da ba zai muku daɗi ba wasu ayoyi su sauka su ƙara fasa kwai akan ku wasu tona muku asiri a wata ruwayar annabi ah, suka ce la tas'aluhu fayusmi'ukum ma takrahu kada ku tambaye shi ya ji yadda ku abinda ba zai muku daɗi ba abinda ba za ku so ji ba faƙala ba'dhum sai wasu masu taurin kai a cikinsu suka ce la nas'alannahu lalle tabbaci haƙiƙa wallahi sai mun tambaye shi faƙama rajulun minhum sai wani mutum daga cikinsu ya tashi ibnu hajar ya ce iya bincikensa bai gano sunayen waɗannan yahudawan ba suwa ne ne su haka dai masu ruwaya abdullahi dan mas'ud bai faɗi sunan shi sai shi ma bai san su ba fa sai wannan mutum ce ya abal qasim man ruhu ya abal qasim ya baban qasimu menene ruhi fasakata sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru wannan tun daga nan za su fara yadda da cewa annabi ne ko za su fara gamsuwa da cewa annabi ne bai yi zumbur ya ba su ansa ba yadda yake zato a'a sai ya yi shiru da ganin ya yi shiru Abdullahi dan Mas'ud ya ce fa qultu innahu yuha ilayhi sai to lalle wahayi ake masa a wata ruwayar fa alimtu annahu yuha ilayhi a wata ruwayar fa zanantu annahu yuha ilayhi duk dai ma'anar ɗaya ce sai na sakankance cewa eh lalle wahayi ake masa fa qumtu sai na tashi ya tashi ya bar gurin dan kada ya kawo abin da zai ɗauke masa hankali kawo masa tashwishi saboda haka sai ya bar gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko kuma ya tsaya dan ya zama ha'ilan bainahu wa bainahu ya zama shamaki tsakaninsa da yahudawa din ya tsaya falamman jala anhu yayin da wahayin ya farange gabarinsa yayin da aka gama yi masa wahayi kala sai ya ce yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utu ilmi illa qalila suna tambayar ka game da ruhi to ka gaya musu ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji na ba a ba su wani abu na ilimi ba sai dan kaɗan wannan malamai sun ce kira'a ce daga cikin kira'o'i waɗanda ba sa cikin mashahurai kira'a ce ta al'amashi yana karantawa da wannan kira'ar saboda haka a ruwayar haka ta zo don haka kada wani ya yi karambani ya yi gyaran gaggar abdunawa sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama man ruhu menene ruhi me suke nufi da wannan tambayar suna nufin shin ruhi halitta ce daga cikin halittun ubangiji shin ruhi kadimi ne ko hadisi fararre ne ko kwatin fil azal daman can akwai shi ko kuma suna tambaya ne game da alkur'ani ko suna tambaya game da jibrilu alaihi salam ko suna tambaya game da annabi isa alaihi salam ko kuma suna tambaya ne game da wani mala'ika da ake cewa ruh yau mai hukumar ruhu wal mala'ikatu saffa ko wannan suke tambaya shi yasa malamai suka kawo kauli daban-daban wasu su ce wannan suke tambaya wasu suke wannan wasu ce wannan kauli ya kai wajen goma wacce tambaya suke yi amma zahirin nassin yana nuna suna tambaya ne anil mahiyya menene haƙiƙanin ruhi haƙiƙanin rai ya yake halittarsa Allah ya ko ba halittacce ba ne makhluk ne ko gairu makhluk halin ruhu makhlukatun am gairu makhluka saboda akwai ƙaululluka akan wannan kamar falasifa masu bin tafarkin falsafa su suna cewa ruhu kadima wato ruhi daman fil azal akwai ta ba halitta bace ba halitta bace kamar wani sashi ne na ubangiji ta'ala Allahu amma ya kulu aka samu wasu daga cikin mutasawwifa da wasu daga cikin manyan 'yan bid'a musamman alhululiya masu da'awar ubangiji yana hululi cikin dan adam yana sauka cikin dan adam ya rikida ya zama shi ma mutum ko mutum ya rikida ya zama dan adam su ma suka yi da'awar cewa ruhi kadima ce saboda haka suke ganin cewa duk dan adam yana da bangare biyu bangarensa na farko lahuti ne bangarensa na biyu na suti wato bangarensa na farko lahuti wato bangaren ɗaya bangaren ubangiji ne wato abin da ya shafi ruhinsa abin da ya shafi gangan jikinsa kuma na suti ne wato dan adam ne mutum ne saboda haka lahutu ne da nasutu suka yi ittihadi suka haɗu aka samu mutum wannan kauli ne na hululiya masu da'awar ittihadi da wahdatul wujud duk suna duk suna faɗar wannan har ma hallaju ne yake cewa subhana man azhara nasutahu سر سنال hatta الثاقب حتى بدا في خلقه ظاهرا في سورة الآكل والشارب wato tsarki ya tabbata ga wanda sirrin allantakarsa ya bayyana sirrin mutuntakarsa wato ya zama mutum ya zama kuma Allah lokaci ɗaya kaga mutanen da suke ce annabi isa Allah ne sun kafirta da wannan kauli laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wanda suka ce isa dan maryam Allah ne sun kafirta sun takaita magana su akan isa amma duk da haka Allah ce sun kafirta ina kuma ga wanda zai ce duk dan adam bangaren sa Allah ne bangaren sa mutum ne kaga kaulin sa yafi na waɗancan masharri dan su kaulin su ya sun takaita kafircin su ne cikin annabi isa alaihi salam amma duk da haka Allah bai kyale su bai ce laqad kafara allazina qalu inna Allah huwal masih ibn to ina ga wanda zai ce dukkan wani mutum a wafai wani bangare nashi Allah ne wani bangare kuma mutum ne babu shakka wannan ya dare yahudu ya dare nasara ga kafirci Allah kiyaye to suna fadar wannan suna cewa ai Allah ya ce qulir ruhu min amri rabbi wa nafakhtu fihi min ruhi suka ce lahi ghairu makhluq tunda al'amarin ubangiji ne al'amarin Allah ba halittacce ba ne, sannan abinda Allah ya jingina wa kansa to shi ma ghairu makhluq ya ce wa faftu fihi min ruhi saboda haka ruhin nan wani bangare ne na ubangiji Allah ya busa cikin annabi adamu saboda haka shi ma ya zama Allah ta wani bangare ta wani bangare kuma yake da gangan jiki irin ta mutum wanda ita ce hujjar da suke bayarwa amma abinda manzannin Allah gaba ɗaya suka zo da shi sannan sahabban annabi da tabi'ai da malamai na musulmi da ma dukkan musulmi gaba ɗaya suka yi ittifaki akan sa cewa ruhi halitta ce daga cikin halittun ubangiji malamai da dama na ahlus sunna sun yi nakalin ijma'i akan wannan sun ce haduwa ce ta malamai gangame ne na malamai babu wani malami da aka taba samu cikin al'ummar musulmi ya saba ya ce ruhi ba halitta bane ta ubangiji muhammad ibn nasr ya hikaito wannan ijma'i muhammad ibn nasr malami ne mashhuri wanda ibn taymiya yake cewa al-imam al-mashhur wa ahli zamanihi bil ihtilaf wal ikhtilaf aw min a'lamihim to muhammad ibn nasr al-marwazi shine mai littafin ikhtilaf ulama ya kuma al'iman wato da akan imani yana raddi ga da waɗanda suke ainihin da'awar cewa imani baya raguwa baya karuwa to muhammad ibnu nasir almarwazi a zamaninsa babu wani wanda ya kai shi sanin matsaloli da malamai suka yi ittifaki a kai babu wani wanda ya kai shi sanin matsaloli da suka yi sabani a kansu in bai zama ya fi malaman zamaninsa sanin wannan fage ba to yana ɗaya daga cikin waɗanda ake lissafawa a zamaninsa wanda suke da wannan ilimin to shi da kansa ya hikaito ya hikaito cewa wannan mas'ala kusan ijma'i ne na malamai hakanan ibnu qutayba shi ma ya kawo wannan ibnu manda har littafi yayi abu abdullahi ibnu manda littafi yayi a sunan shi an-nafs war ruh an-nafs war ruh wanda shi ma ya hikaito maganganu na malamai akan cewa ar-ruhu ar wato ruhi na dan adam halitta ne kamar sauran halittu dalilan da suke nuna haka akwai fadar Allah da yake cewa Allahu khaliqu kulli shay Allah shi ya halicci komai wannan aya ta game komai da komai ba ka da wata hujja da za ta sa ka ware wani abu ka ce ba shiga cikin kulli shay ba sifofin ubangiji ba za su shiga nan ba saboda sifofin ubangiji fi musammasmihi suna shiga karkashin sunansa ne Allahu bai zama Allahu ba sai da ya samu ya cancanci siffofi na kamala siffofi na kamala su suka sa ya zama Allahu kaga idan ka ce Allahu siffofi na kamala sun fita khaliqu kulli shay kaga sifofinsa ba za su shiga ba tunda sifofinsa su suka sa ya zama Allahu saboda haka ubangiji shine ya sifantu da sifofin kamala ruhi kuwa babu wanda ya isa ya kirawo ruhi Allah ba wanda zai ce wa ruhi sifa ce daga cikin sifofin Allah saboda haka tana ɗaya daga cikin halittu na ubangiji khalqun min khalqillahi haka nan Allah yana cewa hal ata'ala al-insani hilun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura shin wani lokaci bai zo wa dan adam ba wanda bai kasance wani abu abun ambato ba haka nan Allah yana cewa wa qad khalaqtuka yana cewa annabi zakariya wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a na halicce ka gabanin haka alhalin ka zan komai ba wato da babu kai babu kai babu babu alamar ka na halicce ka zama akwai to duk sanda aka ce al insanu ana nufin ar-ruhu al-jasad war ruhu jiki da ran da yake cikin jikin sai ake cewa al insanu Allah madaukakin sarki yana magana ne da mutum mai gangar jiki da ruhi yace da babu shi ma'ana babu gaggar jikin ba ruhin da yake jikinsa gaba da gaba Allah ya halicce shi kaga ashe ruhi halitta ne daga cikin halittun ubangiji waccan aya da suka yi hujja da ita da ce min amri rabbi ai al'amru duk sanda aka ce al'amru yana zuwa bi ma'ana al-ma'mur al'amru yana zuwa da ma'anar al-ma'mur kamar yadda Allah ke ta ata amrullahi fala tastajilu ai ma'murullah abinda ubangiji ya yi umarni da zuwansa shine ranar gobe kiyama ya ma zo kada ku gaggauto shi kun ga an amfani da kalmar al'amru ana nufin alma'amur, mamur wannan kuma salo ne na larabci akan yi amfani da masdar ana nufin ismu maf'ul wannan sanan ne ga wanda yake karatun larabci ya san wannan saboda haka qulir ruhi min amri rabbi ay min ma'muri min ma'muri rabbi cikin abinda ubangiji yake umarni ne wajen halittar sa da kun fayakun kamar yadda halicci komai ta hanyar kun to haka nan yakan halicci ruhi ta hanyar kun kuma ruhi ya kasance sannan da Allah ya ce min ruhi ya jingina ruhi zuwa gare shi ai jingina abu zuwa ga ubangiji iri biyu ne idafa al idafatu ila Allah in imma ya zama idafa ce ta sifa a jingina sifa zuwa ga mai ita kamar yadda ake cewa ilmun lahi qudratin eh, sam'ullahi basarullahi kalamullahi kaga jingina sifar ji da sifar ilimi da sifar gani da sifar kudura zuwa ga ubangiji yana nuna waɗannan sifofinsa ne sifofin ubangiji ba halittattu ba ne akwai kuma idafatul a'yadi alqa'imati bi zatiha ila Allah abubuwa waɗanda suke tsayuwa da kankin kansu a jingina su zuwa ga Allah wasu abubuwa da ba sifofi ba kamar a ce naqatul lahi kaga naqatul lahi an jingina ta zuwa ga ubangiji duk da cewa ba sifa ce ta ubangiji ba kama a ce baitullahi a ce ka'aba baitullahi ka'aba ɗakin Allah ai ka'aba ba sifa bace daga cikin ubangiji kama a ce rasulullahi manzan Allah manzo ba sifa bace daga sifofin ubangiji kama a ce abdullahi bawan Allah kaga wannan duk idafa ce da take nufin tashrifi take nufin takhsis suna cewa idafatu tashrif wa takhsis an jingina waɗannan abubuwa zuwa ga Allah don a nuna matsayinsu da girmansu da darajarsu da falalarsu da cewa sun sha bamban da sauran abubuwan da ba a jingina su zuwa ga ubangiji ba amma ba a cewa sifofi ne daga cikin sifofin ubangiji to daga wannan babin ne aka jingina ruhi zuwa ga ubangiji aka ce ubangiji ya ce ruhi yana nufin ya girmama wannan ruhi tun da ya jingina shi zuwa gare shi ba wai yana nufin sifa ce daga cikin sifofin ubangiji ba to akwai kalmar ruhi akwai kalmar nafs malamai suna ta tattaunawa cewa an nafsu shine an ruhu ko an nafsu daban ko an ruhu daban to an ruhu da an nafsu yakan zo da ma'ana ɗaya wani lokaci wani lokaci yakan zo an ruhu da ma'anarsa an nafsu ma da ma'anarta galibi akan kirawo nafsu da ruhu ko akan kirawo ruhu da nafsu idan ya kasance wannan ruhin yana jikin mutum lokacin da rai yake jikin mutum akan kirawo shi da nafsu amma idan aka ambaci ruhin shi kadai akan kirawo shi ne da ruhi lokacin da yake jikin mutum kuma ana magana akan ran mutum akan kirawo shi da larabci da annafsu sannan annafsu akan yi amfani da ita a wasu gurare inda ba amfani da ruhu a nan a larabci akan kirawo jini ma nafsu kamar yadda za ku a littattafan fiqhu ana cewa ma la nafsu ma la nafsu lahu sa'ila idan abinda la nafsa lahu sa'ila idza waqa'a fil ma idza mata fil ma la al ma'u la yanjisu bidhalika ma la nafsu lahu sa'ila abinda ba shi da jini a jiki kaga kalmar nafsu anan ana nufin addamu sannan akan kirawo annafs ana nufin azzat fasallimu ala anfusikum ay ala zatikum ku wa kawukan ku sallama la taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukan ku wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawukan ku al anfusu anan ana nufin azzawat akan yi amfani da annafsu ana nufin al'ainu wato kambun baka a ce asabat fulanan nafsun asabat fulanun fulanan nafsun wato kambun baka ya samuwa ne to kaga anan an yi amfani da annafsu inda ba za a yi amfani da ruhu ba akwai kuma inda aka yi amfani da ruhu ba a yi amfani da annafsu ba kuma in ka ɗauke kalmar ruhu ka sa nafsu a gurin ba zai bada ma'ana ba kamar inda Allah yake cewa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina kaga ruh anan ana nufin bin me ake nufi da ruhan min amrina ana nufin alqur'ani ina ka tafi wa kadhalika auhayna ilaika ruhan min amrina muka yi maka wahayi na ruhi daga daga al'amarin ruhi ana ana nufin alqur'ani haka nan akan kirawo jibrilu da ruhi nazala bihi ar-ruhul amin ar-ruhul amin shine jibrilu amintacce shi ya saukar da alqur'ani saura ka akan kirawo alqur'ani abin nan mala'ika jibril da ar-ruh saura kaga anan ba za a kirawo alqur'ani da annafsu ba ba za a kira jibril da annafsu ba kaga anan annafsu daban ar daban akwai kuma inda suke ba da ma'ana ɗaya annafsu ɗin shine ar kamar a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar a hadisin Abu Huraira yazo akan da cewa fa basaruhu yatba'u nafsahu fa basaruhu yatba'u yana bin ransa kaga da kalmar nafsu da kalmar ruhu duk an yi amfani da ita a guri guda saboda suna zuwa da ma'ana ɗaya, sukan kuma zo da ma'anoni mabambanta ar-ruhu da an-nafsu jikkuna ne halittar su da ubangiji ya halicce su jiki sai dai jiki ne wanda yake nurani latif akwai abin da jiki ne amma nurani ne kamar iska iska da kake shaka jismun ne lakin lakinnahu nurani latif ne sai yasa ba za ka iya kama shi da hannunka ba ba za ka iya ganin shi da bayan idan ka ba amma za ka dinga jin shi a jikinka an gane akwai abin da ake kira al'ar akwai abin da ake kira aljauhar al'arf ma la yaqumu bi dhatihi ma la ya komo illa ma a ghairihi kamar sifa kamar launi yanzu launi ba zai tsaya shi kadai ba dole sai tare da wani abu zai ce wannan launin kore ne ko shi kadai ba zai tsaya ba da ya dauko kore sai dai ka ce ko ya dauko koren kyalle ko ko koren koriyar sanda ko wani abu ne amma koren shi kadai ce ka ɗauko kore ɗauko min kore sauraka sifa ba ta tsayawa ita kaɗai sai dai ta tsaye jikin wani abu saɓanin jiki jiki zai iya zama shi kaɗai shi yasa iska tana iya tafiya ita kaɗai ba tare da ta ɗanfaru da wani abu ba to sun ce shi kansa ruhi jismun ne lakin na kamar halittar halittar aljanu aljanu ajsam ne lakin na latifa aljanu jiki ne amma jiki wanda yake kamar iska sai yasa ake ta isko kai sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana yajri fi ibn adam majra dami shaytan yana yawo a jikin dan adam kamar yadda jininsa yake yawo jikinsa to kaga abinda bai kasance kamar iska ba ba zai iya yawo a jikinka haka ba da a ce halitta ce da jiki haka to ba za ta yawo a jikin mutum haka ba amma in ta zama kamar iska ce iska za ta yawo a jikinka to haka halittar aljanu take haka halittar mala'iku take sai dai kawai Allah ya ba su wani ikon da za su iya rikida zuwa ga kamanni daban-daban saboda haka ya iya fitowa a jikin mage ya iya fitowa a jikin kare ya iya fitowa a jaki ya iya rikida ya fito a jikin waɗannan halittun ya bayyana a jikin su shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace bakin kare shedan ne ce in bakin kare ya gice sallaka sallaka ta yi a in kare ya abin nan har abu zar yake tambaye shi me yasa baki ba a ce abin nan ba a ce fari ba ko wani kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkalbul aswadu shaytan shaydan ne ma'ana shaydan yana musahabarsa yana abokantakarsa yana gaurayuwa da shi sautari shi yasa yana daga cikin abin da wasu sukan gabu da da hau na aljanu irin masu bin karnuka da jifa duk sanda ya ga kare ya bi shi da jifa wani lokaci ya jefa kare ya ce kai kake jifa na sari haka ta shafa ruwa. to haka nan suna suna suna bin irin macizai ke yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana gaggawar kashe maciji kashe maciji da gaggawa hadari ne ya ce in ka ga maciji a gidan ka gargade shi kwana uku ka gargade shi tsawon kwana uku duk da dai cewa mutum ya ga maciji a ɗakin <laughs> ya ce gargadi kwana uku ai ba zai yiwu ba to ko dai ka yi ƙaura ka bar ɗakin amma kana gargadi kullum ka zo ka yi gargadi ka saboda wanda ya faru a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ya zo gidansa ya dawo daga tafiya sai ya gama tasa a waje ya ce lafiya ta ce ai wani maciji ne a gidan sai ya zara takobinsa yana shiga tsoro ya taɓa cijin ya kai masa sara mai ruwaya yake cewa ba a sani cikin su su biyun wa riga wani mutuwa ba macizin ne ko shi ne to shi ne an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya hana gaggawa wajen kashe maciji ya ce kun gansu ku gargaɗe su saboda suna isko kai na shiga tare da su saboda ka kai wa wani aljani sara shi ma ya kawo maka sara to kaga irin wannan sai a yi mutuwar kasko to waɗannan duk ajsam ne latifa ce jisim latif wanda yake zai iya shiga gurin da jiki ba zai shiga ba wanda yake mai kauri to haka haka ruhi take ita ma jisim ne latifun nurani hadisai da dama da ayoyi ma sun nuna cewa rai jisim ne jiki ne kamar Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku al-ukhra ويرسل الأخرى ويمسك التي قضى عليها الموت Allah maɗaukakin sarki shine yake karɓar rayuka yake fitar da rayuka hina mauti mautiha lokacin mutuwarta fayursilu al ukura ya saki wasu lokacin da mutum ya bacci fa yamsiku allati qada a al-maut wanda kuma ubangiji ya zartar mata da mutuwa ya sake ta waccan kuma wanda ya zartar mata da mutuwa ya riƙe ta wacce kuma bai zartar mata da mutuwa ba ya sake ta wani aya ta duk lokacin da mutum ya kwanta bacci ransa wannan ruhi na jikinsa yana fita fitar da ba zai rasa rayuwarsa ba fita ce da ubangiji ya kaddara ta zai fita ya yawo amma ba mu faraka ta jiki gaba ɗaya ba dan mufaraka rai ya rabu da jiki gaba ɗaya wannan shi ake ce mutuwa amma ya fita lokacin bacci shi ma wannan wafat ne wa huwa allazi yatawaffakum bil-layli Waya ya'lamu ma jarahtum bin nahar yatawaffakum bil layli da dare in kuka yi bacci bacci din nan mutuwa ce amma mutuwa shi yasa in muka tashi daga bacci annabi ya shar'anta mana mu ce alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana kaga ashe bacci da muka yi kamar mutuwa ce rahaushe yana cewa bacci karin mutuwa ko su ma yake faɗa bacci karin mutuwa to lokacin da ran mutum zai a lokacin da mutum zai zai yi bacci ruhinsa yakan fita in ya fita wanda ubangiji ya nufa daga wannan baccin ba zai tashi ba sai a riƙe ran ba zai dawo ba wanda kuma ubangiji ya yarda cewa akwai sauran shan ruwansa a duniya to sai a saki ran ya dawo shine wa yusul ukra a saki wanda ubangiji ya ya kaddarawa rayuwa ko rayuwarsa ta kare ba a cikin sai ta dawo jikinsa to irin wannan yawo ne da ruhi yake yi yakan gamu da mala'ika yakan gamu da shaidan yakan gamu da mala'ika a nan ne ake samun mafarki mai kyau wani abubuwa su faffaru ko ya jinju wani abu a cikin bacci din a nuna masa shi kamar hoton bidiyo kuma ya wakana bayan ya farka a cikin rayuwarsa abin ya wakana wannan shine ru'ya yakan iya gamuwa da shaidan aljanu ko su galabaitar da shi wahalar da shi ga mutum yana mafarki yana ihu to ruhin sa ya haɗu da wani bugun shedan yake casa shi musamman ga waɗanda suke bacci ba sa karanta addu'a to duk sanda ruhin sa ya fita sai ya haɗu da shedan ya casa shi to wannan shine sirrin mafarki abinda yake faruwa lokacin da mutum yake mafarki ko dai ya haɗu da mala'ika mala'ika baya ƙarya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-ru'ya min Allah mafarki na gaskiya to daga Allah ne mala'ika ne ya so sanar da mutumin abubuwa da ila za su iya wakana a rayuwarsa ta hanyar mala'ika nan sai a suranta ruhin ya ga abun kamar hoton bidiyo in ya tashi wannan abubuwan kuma daga baya su zo suna ta wakana akan nuna masa shi amma a bisa tsari na kwatance wani lokaci yakan zo a tsari na karara din amma lokaci kuma sautari yakan zo a tsari na kwatance shi yasa yake buƙatar fassara ana kwatanta masa abubuwan ne ba zai gan su karara ba ko da wani lokaci to sai buƙaci a fassara masa abin nan da aka kwatanta masa ko wannan mala'ikan ya kwatanta masa to amma wanda yake daga shaidan ne wannan ƙarya ne shi yasa annabi ya ce wal hulum shi wanda ana kiransa al hulum ba a ce masa ar ru'ya ana kiransa al hulum shi yasa lokacin da sarkin zamanin annabi yusuf alaihi salam ya mafarki na waɗannan shanu ɗin da wannan zargariya din ya tara masu fassarar mafarki ce ya ayyuhal malau aftuni fi ru'ya in kuntum li ru'ya ta'burun ya kira abin ru'ya ru'ya ita ce ta gaskiya da suka tashi bashi an same suka ce eh qalu adghafu ahlam kaga sai suka bai da su ahla domin qulum ƙarya ne sai tarkacen bacci ne wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimin mu ba ma fassara tarkace ko malaman fassara mafarki da gaskiya sai ko wannan mafarki tarkacen ka ne saboda ba su gane fassarar ba sai suka ce masa tarkacen bacci ne kuma ba tarkacen bane gaskiya ne shi yasa annabi Musa annabi Yusuf alaihi salam ya fassara masa shi to saboda haka ar-ruhu jismun ne latif jiki ne wanda yake iya yawo ya shiga jiki ya fita shi yasa Allah ya ce yana yana rike wani yana sakin wani don abin da za a rike a saki sai in ya zan jiki abinda bai zama jiki ba zai riko ba zai saku ba haka nan Allah yana cewa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azab al huli ma kuntum taquluna ala Allah ghayra al haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun Allah ya ce walau tara da a ce zaka ga lokacin da azzalibai suke cikin ɗemuwa ta mutuwa mala'iku kuma sun shimfiɗa hannunsu suna akhrijo an ku fito da rawukan kaga a nan ana sifanta rai da fito da ita ko kuma fitatta duk abin da zai fita ya shiga to jiki ne ba sifa ba ce sannan a cikin ayar aka ba da labarin azabar da za a yi ma ita wannan wannan rai a wannan ranar haka nan Allah yake cewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ke wannan rai nitsatsiya ki koma zuwa ga ubangijinku ubangijinki kina mai yarda a bai yarda sannan ki shiga cikin bayi na kwarai kuma ki shiga aljannata kaga anan inda a ce rai ba jiki bane na farko kitabin abin nan kitabin ubangiji ya ce irji ki koma to abin da zai je ya komo jiki ne to abin da zai kai ya kawo to jiki ne haka nan radiyatun mardi aka sifanta ta da rida aka sifanta ta kuma aka umarce ta da shiga fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wannan yana nuna maka ruhi ko annabsu jiki ne haka nan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar idza qubida idan aka karbi ruhi abin da ido yana bin shi da gani lokacin da aka zare rai idan mutum zai yakan bude sai daga ba an rufe shi lokacin da ya bude din nan yana ga hawan ruhin ne zuwa sama daga abin da duk za a kama shi a rike shi za a ce za a karbe shi a bawa wa mala'iku idan mutumin kirki ne ruhin nashi da an karba za a ba wa mala'iku waɗanda suke mala'iku ne na rahama za su tashi a cikin wani kyalle mai kanshi ya tafi sama sama ta ainihin bice da kanshi gaba ɗaya mala'iku su dinga tambayar wannan kuma ruhin wane ne mai kanshi haka duk sassan samaniya ya cika da kanshi a gaya musu ai ruhin wane ne wane dan wane saboda haka shi ta masa addu'a idan kuma mugun mutum ne lokacin da za a zo ɗaukar ran za a zo da miyagun mala'iku su ma waɗanda suke masu ainihin ban tsoro waɗanda suke tattare da da sifa mai firgitarwa da razanarwa Allah kiyashe mu su zo da da wani buhu wanda za a jefa ran a ciki ana fusgoran da ƙarfi yana ƙara a fusgota da ƙarfi a jefa cikin wannan buhu tana wari tana ɗoyi tana shiga sama da ita ta dumame saman da doyi mala'iku suke wannan faɗoyin doyin menene a ce ai ran wane ne a su la'ance shi su yi masa bakar addu'a su je sama ma a rufe musu samaniya din a hana shucewa to kaga duk wanda yana nuna cewa ruhin nan jiki ce inda ba jiki bace don haka ba za ka faru gare ta ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nasamatul mu'mini fa'irun ya'laqu fi shajarin janna nasamatul mu'min ruhin mumini lokacin da Allah ya karbi ran mumini to ruhin sa wani tsuntsu ne Allah yake mai da shi da zai dinga cin ƴaƴan itatuwan gidan aljanna kaga ashe kenan ruhi din nan jiki ne saboda haka ahlus sunna suka yi imani cewa akwai azabar kabari kamar yadda akwai na'imar akwai akwai azabar kabari akwai na'imul qabr akwai azaba ta kabari akwai kuma ni'ima ta kabari haka ko da ruhi ya fita daga jikin mutum idan mutumin kirki ne zai ci gaba da zama cikin ni'ima idan kuma mutum ba na kirki bane ubangiji zai ci gaba da azabtar da wannan ruhin nashi shi yasa aka samu sabani shirin ruhi shi ma yana mutuwa ko baya mutuwa wasu suka ce yana mutuwa da li'anna ruha nafsun Allah kuma ya ce kullu nafsin za'iqatul maut tunda ruhi nafsi ne to kuma duk nafsi za ta ɗanɗani mutuwa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali kaga kullu man alaiha fan duk abin da yake bisa dogon kasa mai karewa ne ma'ana mai halaka ne mai mutuwa ne kullu shay'in harikun illa wajha suka ce idan har mala'iku za su mutu to fa nufusul bashariyati aula rayuka na dan adam su mutu shi yafi cancanta wasu kuma suka ce al arwahu la tamutu li annaha khuliqat lil baqa' rayuka waɗannan ba sa mutuwa don an halicce su ne don su wanzu su ci gaba da wanzuwa abin da ke mutuwa shine jiki kuma hadisai da dama sun nuna rayukan nan bayan mutuwa suna cikin ni'ima idan na mubinai ne ko suna cikin azaba ko idan na na kafirai ne har lokacin da Allah zai dawo da su cikin jikunansu to magana da take daidai wadda malamai suka fi rinjayarwa shine Abin da ake nufi da mutuwar rayuka shine su rabu da jiki rabuwa ta gaba daya wannan shine mutuwar in ana nufin wannan mutuwar sai to duk rai yana mutuwa da wannan ma'anar ya rabu da jikinsa da jikin da Allah ya hada su tare in kuma ana nufin zai kare kwata kwata babu shi wannan ba daidai bane saboda hujjojin da suka nuna cewa rayuka suna ci gaba da wanzuwa bayan jiki ya zama gawa rai din nan za a ci gaba da riƙe ta ana mata ni'ima idan rai ce ta mutumin kirki sali Allah madaukakin sarki ya ba da labarin aljanna yake yan aljanna da a cikin aljanna yake cewa la yazuquna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula ba sa dandanar wata mutuwa sai mutuwar ta farko mutuwar nan ta farko ita ce rabuwar ruhin su da jikin su shine mutuwar farko da kuma bayan wannan babu wata wata mutuwa da za su yi ba wannan ba to magana akan ruhi magana ce mai faɗin gaske shi yasa zamu ga malamai har littattafai suka yi akan ruhi ibn qutayba ya yi littafi akan ruhi abu ishaq ibn shaqilla wani malami ne shi ma ya littafi akan ruhi a haka nan ibn manda abu abdullahi ibn manda shi ma ya yi littafi akan ruhi sunan shi ar-ruhu wal an-nafs ruh na ƙarshe-ƙarshe irin abinda ibn al-qayyim ya rubuta yana da wani littafi kitabur ruh kitab ar-ruh yana daga cikin littattafai ibn al-qayyim na farko farko al-biqai ya ma littafin ibn burhanuddin al-biqai ya yi wa littafin ibn al-qayyim sharhi wanda wasu suna cewa ana tsammanin littafin da aka buga da sunan ar-ruh na ibn al-qayyim an ɗan gauraya da wani abin da yake sharhi ne na burhanuddin al-biqai ba a sani ba shi yasa wasu maganganu suka zo a cikin littafin ar-ruhu na ibn al-qayyim waɗanda suka saba irin tsarin da ibn al-qayyim yake magana suka saba akida ta ibn al-qayyim sannan kuma da wasu hadisai wanda suke masu rauni da yawan gaske waɗanda aka cusa a cikin littafin wanda an san ibn al-qayyim da tacewa da rerayewa baya kawo hadisai masu marasa kyau face yana bayanin kowane hadisi da matsayinsa saboda haka wannan kuma littafin ar akwai wasu abubuwa wanda suke na hadisai wanda wasu inganta ba da yawa ana tsammanin an samu gaure tsakanin sharhin sa da matanin sharhin da shi ibn matanin da shi ibn qayyim ya rubuta da kuma sharhin burhanuddin al-bitai wanda ɗaya ne daga cikin na karshe karshe almajiri daga cikin almajiran ibn hajar al-asqalani duk da naga wani ya rairaye sahihan abin da suke cikin littafin ar-ruh na gan shi a kasuwa an sa masa sahihu kitabin ruh sahihu kitabin ruh na ibn qayyim Allah ya sa ya rere din kamar yadda ya faɗa dan wani lokacin abin sai ka karanta sai ka kasuwanci ne in ka bi sai ka ga cewa an bar abin da ya kamata a cire an kuma cire abin da bai kamata a cire ba to Allah ya sa abin da ya faɗa din sahihu kitabin ruh din na ibn qayyim ya zama haka din ne dan dai ni ban karanta shi ba na dai gan shi dan karami amma akwai littafin ar-ruh na ibn qayyim littafi ne wanda an buga shi zai kai shafi 200 da wani abu duk akan arruhu ake magana ibn taymiya yayi magana akan arruh a cikin littafin sa majmu'ul fatawa mujalladin sa na hudu akwai inda yayi magana akan arruh haka nan mai sharhin aqidat tahawiyya shi ma yayi magana akan arruh a magana mai fadi a cikin sharhin aqidat tahawiyya ibn abi al-izz al-hanafi a cikin sharhin aqidat tahawiyya nan ma yayi magana akan ro saboda haka ga waɗanda suke so su faɗaɗa bincike akan me ake nufi da ruhi suna iya koma waɗannan littattafai da na ambata wannan hadisi ibn al-imam al-bukhari ya kawo shi a wannan babul ilmi a kitabul ilmi a karkashin babin qaulin ta'ala wa ma utitu min al-ilmi illa qalila karkashin tafsirin wannan ayar wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba a ba ku wani abu na ilimi ba face dan kadan ilimin da Allah ya bawa dan adam duk yadda idan adam yake ganin yawan iliminsa idan aka kwatanta shi da ilimin ubangiji to dan iliminsa bai taka kara karya ba kamar yadda ya gabata a hadisin da muka karanta hadisul qadr hadisin rihlatu Musa ila al-Qadr tafiyar annabi Musa alaihi salam zuwa ga annabi Khidr inda annabi Khidr yake nuna wa annabi Musa wani tsuntsu da ya zo ya sauka akan gefen jirgin da suke ciki jirgin ruwa ya tsoma bakinsa a cikin ruwa ya fitar annabi Qadir yake cewa annabi Musa kaga wancan tsuntsun da yadda ya tsoma bakinsa a cikin ruwa ma ilmi wa ilmuka fi ilmi la illa kama akhadha هذا البحر هذا هذا العصفور من هذا البحر وما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر wato ilimina da iliminka idan aka kwatanta shi da ilimin ubangiji bai zama ba face kwatankwacin abinda wancan dan tsuntsu Yad'u sana daga cikin wannan ainihin wannan teku gwargwadon abinda wannan tsuntsu ya sana daga cikin teku to ilimi na da naka duka bai wuce wannan ba idan kwatanta aka kwatanta shi da na ubangiji saboda haka kaga ashe kenan wa ma'utitu min al-ilmi illa qalila duk abin da dan adam zai tinkaho da shi na ilimi sawa'un ilimin da ya shafi duniya ko lahira to idan kwatanta shi da ilimin ubangiji ilimin sa dan kankane ne wani dan dosa ne ne ubangiji ya bashi har yake alfahari da shi har kuma yake wa Allah madaukakin sarki girman kai girman kai wato ka duba dan adam yana gano wasu abubuwa da suka shafi rayuwa Allah ce wasakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an minhu abin da yake sama da abin da ke kasa duk ubangiji ya hore muku shi gaba ɗaya minhu dukkanin sa halitta ce ta ubangiji shi ya halitta shi sai ya hore wa ɗan adam ya amfana da shi saboda haka sai yake nuna masa ga amfanin abu kaza ga amfanin abin kaza shi kuma ya dau abin nan ya hada da wannan ya hada da wannan ya bashi wannan abin da ubangiji yake nufi da abin wannan duk horewa ce ta ubangiji ubangiji ya ga dama sai ya rike kayansa ya sakar maka abin da yake sama da kasa dan ka amfana kai dan adam ya hore maka ya bude maka ilimin mukan wannan wannan ba shi yake nuna cewa kuma dan adam ya kai wani mataki da zai ja da Allah ba kama dan adam saboda kangarewa ya bar shari'ar ubangiji sai yake ganin abinda Allah ya bude masa na ilimi din nan wanda dan kadan ne kwatanta shi da ubangiji ya ba shi dama har zai ja da ubangiji tafiya sama da zai je yayo binciken shi a sama maimakon a ambace shi da wani bincike na ilimi sai kaga ana cewa ghazwul fada wai zai je ya yaki sararin samaniya wani yaki kuma bude ne na ubangiji ba Allah ya ga dama sai je maka gumagumai na wuta mutum ya kone yursalu alaihim alaihim ashwazun min nar wa nuhasun fala tasiran in ya ga dama sai jeho maka gumagumai na wuta amma duk da haka ubangiji ya kyale ka dan daman ya hore maka sama da ƙasa din dan ka amfana Wannan yana nuna girman dan adam ne a gurin ubangiji wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila fifi fifiko ne da Allah ya wa dan adam ya girma bashi ya dora shi akan sauran dabbobi ya ba shi hankali kuma duk wannan ubangiji ya yi wannan ne dan ya jarraba dan adam zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wannan rayuwar da ubangiji ya halicce mu a ciki dan ya jarraba mu ne ya ga waye zai yi kyakkyawan aiki ko ma aiki mafi kyau waye zai aiki mafi kyau dan ya samu sakamako mafi kyau ranar gobe kiyama saboda haka zamu ga ubangiji ya bar wani abu a cikin na ilimi wanda ya ki nuna wa ɗan adam dan ya tabbatar wa ɗan adam ajizancinsa shi yasa ibnu battal a cikin sharhin sahih al-bukhari yake cewa wannan batun ruhi din yana nuna anna min al-ilmi ashiya lam yutli' Allah 'alaiha nabiyyan wala ghayrahu cikin ilimin ubangiji akwai abubuwa da dama wanda bai sanar da annabi ba ko wani annabi waɗannan abubuwa akwai su da dama wanda bai sanar da su ga annabi ba ko wani annabi arada Allahu an yaktabira biha khalqahu ubangiji ya kawo waɗannan abubuwa ya boye su kuma ga sanin dan adam domin ya jarrabi dan adam da wannan fa yuqifuhum ala al-ajzi dan ya nuna musu su gajiyayyo ne an ilmi ma la yudrikun akwai abin da ba za su iya riska ba su gajiyayyo ne ba za su iya riskar wani abu ba hatta ya tsarruhum ila raddin ilmi ilayhi su ji cewa ba makawa sai sun yi itirafi sun yi ikirari sun yadda cewa Allahu a'lamu shi yasa Allah ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba sa kewaye kowane abu na ilimin ubangiji sai abin da ubangiji ya so to ar-ruhu mimma lam yasha Allahu an yutli'a alaihi ahadan min khalqihi ar-ruhu din yana daga cikin abin da Allah bai so ya nuna ma wani daga cikin halittunsa ba shi yasa har yanzu dan adam ga shi dai dan ubangiji ya nuna ma mutum kasawarsa ya kuma nuna ma mutum shi isasshe ne gagara dau sai ya sanya abin a jikinka kana tare da shi tun da aka halicce ka zo duniya kake tare da abin amma har ka mutu ba za ka gane abin ba wannan bai fi nuna gajiyawa ba kana yana jikinka ba wai can ƙololuwar samaniya aka aje abun ba bare ka ce da an kai da na gano a yana jikinka kana tare da shi har ka mutu kuma ba za ka sani a jikinka ma a ina yake ba a ina Allah ya aje abun a jikinka a kai a wuya a girji a ciki a kafa a hannu a ina ba yadda za ka iya ware guri ka ce a nan ranka yake saboda haka in an taba nan ne za ka mutu wani sai ga daga ɗan yatsa ne ciwon ɗan yatsa ne zai raba shi da duniya wani kuma sai a ga an huda cikinsa kuma ya tashi ya ci gaba da rayuwa wani an harbe shi a kaya wani an harbe shi a kafa ya mutu kuma ba gidi gashi ran ka rasa ma ina yake ba ka san inda yake ba kana tare da shi kuma yasa dan adam tun tun wancan lokacin har zuwa yanzu dan adam bai iya cewa ga yadda rai yake ba duk kwakwale kwakwalen bature ya kasa gane me rai eh, in mutum ba lafiya ya zai yi kan rai ya fita ba zai ba yana ji yana gani rai zai fita haka nan ya fita ba da zai dada shi yana ji yana gani ran ya fita ba zai gane shi zai iya kera wani ba an ba shi dama zai iya cire buhu ya sa wani ya sa hanta ya sa ya sa zuciya a dasa wannan a dasa wannan amma ba zai iya dasa rai ba duk da akwai wasu bakaken arna da suka ce su in sun mutu suka fitar da bakudan kuɗi suka bari da shi sai sun su da suke kamfanin nuka suka ce a ci gaba da juyawa ana kula da gawawakin su ana kashe wa gawawakin su kuɗi wai wata rana ta yiwu dan adam ya gano yadda ake dawo da rai sai a da musu da ran dawo duniya su ci gaba da cin duniya saboda haka ake ta ajiyar gawar kawai sai hidima ake mata wai suna tunanin akwai ranar da adam zai iya dawowa zai iya gane yadda za a dawo da rai to su sai a dawo da su to ƙarya suke yi Allah ce qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba na sosai eh wani littafi ta'qir al-anam bi tafsir al-ahlam to da aka duba mafarki fassarar wannan mafarki da yayi sai littafin ya ce masa ai mafarkinsa yana nuna gari zai rikirkici to ya dai dingina wannan littafi da fassararsa sai ya yi tambaya shi littafin ma tukunna ya yake wannan ɗumemen littafin inda na san shi ɗumeme ne ana jingina shi zuwa ga ibnu sirin an ce wai shi ne ya rubuta shi alhalin wannan maganar karya ce ba gaskiya ba ce ibn sirin ibn sirin tabi'i ne muhammad ibn sirin tabi'i ne ya rasu hijirar manzo Allah tana 110 shekara ɗaya suka rasu da alhassan al-basri a shi ibn sirin yana daga cikin ma tsarinsa da aƙidarsa bai yadda a dinga rubuta ma hadisai ba shi yana cewa kowa je ya haddace bai yadda aje ana rubuta ba mutumin da bai yadda ka je ka rubuta sai ba kuma sai je ya kama dume mai littafi wai masara mulki ƙarya ce duk da shi a zamanin sa ya shahara yana daga cikin malaman da suke fassara mafarki wannan yasa da aka tashi ƙaryar sai aka jingina masa amma shi ba a san shi da wani littafi tasirul anan ba saboda haka wannan littafi ƙarya ce kuma shi hadarin mafarki shi yasa ba a san in kai mafarki ka je kana gaya wa kowa za ka ga wani shashasha ya je maka wata mummunar fassara ana cewa in kai mafarki kada ka gaya wa kowa sai wanda yake malami masani ko mai nasiha haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka faɗa wa kowa sai aliman aw nasihan man da yake masani zai baka abu da ilimi ko kuma wanda zai maka nasiha yana daga cikin nasiha ya yi maka fatan alheri yana daga cikin nasiha mutumin da yake masoyinka in ka gaya masa mafarki ko yaya mafarkin ya razana ka shi zai maka fatan alheri zai kwantar maka da hankali yadda ba zai daga maka hankali ba amma in ka faɗa mugu ko wani sha to sai ya ja ka yi wani guri da kai manzo Allah kuma yana cewa innar ru'ya ala rajuli ta'irin ma lam tu'abbar fa idha ubirat waqa'at wato mafarki kamar a jikin kafa tsuntsu yake tsuntsu baya zama guri guda da ya sauka kan bishiya zai tashi da da ranar zai tashi to mafarki ba ya da wata alƙibla ɗaya matuƙar ba a fassara shi ba manzo Allah ya ce idan aka fassara shi to sai ya kana sai ta ba a san fassara mafarki a fassarar mafarki in ba ga wanda yake masani abin ba karka je ka faɗa hannun wani wanda bai san abu kuma ya maka mummunan fassara karshe ka zo kana kai ba haka ke nibi ba kai fa kaza ka qudi al-amru alladhi fihi tastaqtiyan saboda haka yana daga sharri wanda littafin sharri ne kada kada kada mutum ya abin nan akwai wanda har sun dauka har wani ya ya rere wasu abubuwa a ciki ya fassara da Hausa kuma ana ta rububin gaskiya wannan halaka ce masarar mafarki wanda zai maka fassarar mafarki sai wanda ya tumbatsa cikin ilimin kitabu wa sunna da kuma sanin al'adu na al'ummar da yake kewaye da ita dan kowane mutane al'adun sai yana tasiri wajen mafarkin mulkin su galibin ka tashi mafarki za ka mafarki da kasuwar kurmi sabon gari ina ne ba za ka yi mafarki da kasuwar tokyo ba ba ka taba zuwa ba abinda kake gani in ba kauye ne kaga yana ta mafarkin shanu waye kuma dabbobi noma waye haka nan dan kasuwa ne hada-hadar kai kawo dan dubai ne hayyar dubai kano to dubai kowa za ka samu abin da yake zagaye da shi yana da tasiri a jikinsa to mafarki yana da alaka da irin waɗannan abubuwan dan kamar yadda na gaya muku mafarki kwatance ne ake wa mutum to ana masa kwatance da wasu abubuwan da yake ta'amuli da su nan haka ne za a iya gano abin nan to kaga wanda zai fassara mafarki kai da kai mafarki masa kwatance da wasu abubuwan da yake ta'amuli da su nan haka ne za a iya gano abin nan to kaga wanda zai fassara mafarki kai da kai mafarki a Najeriya kuma wani wani can balarabe a ce shi ne zai fassara maka mafarki wannan ba zai yi ba kai ba mafarkin kai yana dogara da eh saboda tsufa eh a'a ba wani sunna nuna ya ce ce kullu yake rike sanda akwai wani hadisi da yake cewa al'asa sunnatul anbiya wai rike sanda sunna ce ta annaba hadisi ne na ƙarya hadisi ne maudu'i shi yasa za ga wasu ƴaƴan shehu suna yawo da ita ya kima rawani ya rike sanda wai sunna ta annaba ce ba nan ba gaskiya bane amma saboda girma ko saboda tsufa dan ka rike sanda wannan ba wani abu kana buƙatar support ka rike sanda ko ka rike wani wannan ba komai amma ka dauka wannan rike sandan lada kake samu ka wanda bai rike ba ba ba ni yace wai dan Allah aljanu ba sa mutuwa wa yace ba sa mutuwa idan yana mutuwa cewa ba sa mutuwa da ba gaskiya bane za su mutu sai dai ta yiwu ya zama da tazarar a shekaru da Allah ya ke wa dan adam su ya zama na nasu yana tsawo a samu aljani mai shekara 300 shekara 500 wannan da zai amma dai ka ce baya mutuwa wani ba ba hujja da take nuna aljani aljani baya mutuwa amma ya tabbata a hadisi annabi yana cewa wal jinnu ya mutu aljanu na mutuwa hadisi ina cikin hadisin muslim ne wannan kuma ya ce yana tambaya ne tambaya aka yi masa shi ma yake tambaya wani ne wanda kafin ya yi aure dai ya daɗe yana sharholiyarsa yana holewarsa yana barin salloli wani lokaci ma ya kakkarya wasu azumin mukansa a azumin watan ramadana wajen azumi takwas to yanzu kuma ya yi aure ya nutsu hankali ya zo masa to yaya zai yi da abubuwan da ya a baya istighfari zai yi ta yi ya yawaita kuma ayyukan nafulfulu wanda su za su cike masa gurbin da ya bari ana fatan rana gobe kiyama Allah ya fi masa ya kuma cike masa gurbin abin da ya bari da waɗannan nafulfulu da ya yi maganar cewa sai ya rama wannan babu hujja shi ya halatta ko ya dace a kama waje da alkur'ani bai dace ba ai baya daga cikin ladabi ka aji alkur'ani ka kama guri kuma shi kama guri a masallaci ma ai bid'a ce yadda taymiya ya ce bid'a ce bai halatta ba idan mutum ya zauna guri wata larura ta sa shi ya tashi ya je ya biya wata bukatar sai ya dawo fa huwa a haƙƙo bihi haka ya zo a hadisi kana zaune kamar muna karatu din nan ko kana zaune kana jiran sallah sai alwalaka ta warware ko aka kira ka waje wata dai bukatar da za ta sa sai ka fita to in ka dawo ko da wani ya zauna kai ne a haƙƙu da wannan gurin kai ka fi cancanta ka dawo gurin ka zauna amma haka kawai da safi ranar juma'a ka zo ka sanya wata darduma ka shimfiɗa ta ka tafi kasuwa harkar ka wani yayi sammako ya zo masallaci kawai wanda zai zauna da dumar ka ba ibnu ya yayi maganar wannan Ya yace wannan bai halatta ba kuma bid'a ce ba a san ta cikin salaf ba domin abin ya fi tsanani ai kunan ma ba a can kamar yanzu kasar Saudiya musamman azumi ai har kasuwanci ake da wannan kama gurin akwai wanda harka suke nan azumi ya zo kama guri shi a nan zai samu abin da zai ringa buɗe baki a zuwa zai zo da dardumomi daban-daban kamar guda uku guda hudu iya abin da Allah ya hore masa sai zo ya kakkama gurare ya shimfiɗa a can ya shimfiɗa a can ya shimfiɗa a can wani lokaci ya shimfiɗa su buɗe sai ya kwanta to akwai waɗanda su kuma suna ji da kansu Allah ya ba su kuɗi don haka su ba za su taho masallaci da wuri ba kuma sahun gaba suke so gaba gaba suke so to saboda haka za su taso su keto abin nan shi kuma yana nan daman can sun riga sun yi kwangila da shi kullum akwai abin da za su bashi riyal hamsin riyal 100 kullum za a bashi yana zuwa kawai sai ya janye kafarsa sai wanda ya zauna a jima sai ya matsa sai wani ya zauna sai gashi ya tashi ya koma can baya duk da ruhun ba shi gaba ɗaya shi ba shi a cikin wannan sahun ya karɓi kuɗinsa ya koma ya koma waje Ko kaga ya za a yi wannan halatta wani ya yi ƙoƙari ya yi dako sammako ya zo guri wani kuma yana can kwance cikin ya ya dili yana yana yana yana kiran sallah ko ma an kusa iqama saura minti biyar sannan ke keto sahu ya zo kawai ya haudar duma ya shirma a sahun gaba ina tanafusi da ubangiji yace ai kaga babu shi wa fi zalika fali yatanafasu al mutanafisun babu shi tunda kawai wa fi zalika fali tanafus masu kuɗi kenan in kana da kuɗi ka sai fili a kama maka maka da kuɗi shikenan saboda haka sa da goma a guri a tsare ka tafi ka harkar gaban ka wani ya zo da wuri ya zo kuma dan ya zauna ya yi wurdi ko ya yi karatun qur'ani ko ya bi ta ilimi amma ba sai zauna ba saboda kai gurin ka ne kai kuma kana can kuna ta hada hadar naira a kasuwa kaga wannan ba bai dace ba malam inda aka ce a kama guri a to to to shi ke wallahi ban ga taksisin ba ban ga cewa sai mace zan madina ba macizan ku na nan aljanu ba sa hawa su eh ce saboda aljanu ba sa hawan macizan a to amma dai kai ka san suna hawan garin kuma ko to ai hadarin ake gujewa mutum ha ah? a fatalwa ƙarya ce ba wani wani wannan kuma yana tambaya yake cewa menene ah, ma'anar wannan hadisin da wata mata take cewa inna saliman matar huzaifa ce take cewa inna saliman fi baitina wa qad balaga ma yabdubu ar-rijal fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahrumi alaihi yake cewa salimu yana gidanmu kuma ya kai matsayin da namiji yake kaiwa ma'ana ya balaga manzo Allah ya ki shayar da shi zaki haramta a kansa wannan shine malamai suke kira ar-rida'ul kabir shayar da babban mutum shin shayar da babban mutum zai mai da shi shi ma muharramin wannan matar da ta shayar da shi ko ba zai mai da shi malamai sun sabani wasu suka ce ar-rida'u min ar-rida'atu min al-maja'a lokacin da yaro yake buƙatar nono wanda shine abincinsa in ya sha nono ya ci abinci in bai sha ba yana yunwa ce wannan shine yake haramtawa amma ar-rada'ul kabir ba zai haramta ba wannan kususiya ce gare ta ita wannan mata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata matar Huzaifa ce Salim wannan shine makarancin nan Salim Maula Abi Huzaifa yana shiga gare ta tun yana karami to yanzu ya balaga kuma akwai hijabi bai kamata yanzu da ba muharramin ta bane ya shiga shine maza Allah ya ce ki bashi nono ya sha an ce ta bashi nono ya sha ba wai kawo shi za ta yi gundur gundur haka ta tsora ta a ana nufin ta nonon a kofi a kai masa ya sha ne raza ulkabir da wani ce to ya za a yi babban mutum wancan da shi za a sa masa a baki a'a ta tsoma za ta yi a kwano ko a roba ko a ko a leda fiya wuta a kai masa ya sha to jumhurin malamai ba su yadda da raza'ul kabir ba cewa yuhrim ko yuharrim amma daga cikin malamai akwai wanda suna ganin idan aka samu matsuwa irin ta wannan matar za a yi mata fatawa kamar yadda maza Allah ya ma aka samu matsuwa irin ta wannan matar za a yi fatawa kamar yadda maza Allah ya ma wannan matar fatawa kamar ibnu taymiya yana ganin wannan sai da tuna Aisha a zamanin ta tana ganin haka ita ma idan tana da hulɗa da wani wanda kuma balagagge ne sai ta shayar da shi in ta shayar da shi shikenan sai ya zama yana zuwa wajen ta kai tsaye ba tare da hijabi ba duk da sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallama su ba su yarda da abin da take ba suka ce kada irin waɗannan da kika shayar ki ƙara waje su shigo mana gida su ba su yarda da abin da take ba amma ita ta yarda cewa zai yiwu ibnu taymiya ya ce zai yiwu idan akwai bukata irin wanda aka samu tattare da waccan matar yaro ne tun yana karami yake gidan har ya girma kuma matar gidan matar gidan tana bukatar ta ci gaba da da aiken shi da sa shi wasu ayyuka to shikenan ana so a ya zama muharramin to shikenan sai ta shayar da shi ta wannan hanyar shine abin da yake nufi wacce arda'atu min almaja'a masu raddin wancan kauri shi suke hujja da wannan hadisi shi ma sahihi ne na'am kamar ya sani ba a kawai ta aiko maka nono ka sha irin wannan ai daman yarjejeniya za ta gaya mishi cewa ga abin da yake faruwa eh. shin akwai laifi a kan mutum da ake kiransa da suna jesus jesus ai wannan sunan kiristanci ne annabi isa alaihi salam a musulmi musulmi sunan shi isa haka allah ya kira shi haka kai kuma kawai a dinka kiranka Jesus kuma a bar sunan da Allah ya faɗa alqur'ani haka bai dace ba ba yadda za a ji sunan ka Jesus a kuma ci gaba da da yadda cewa kai musulmi ne yace to menene mutumin da mutanen da suke suke suke ta suke da sunaye waɗanda za a raga ana kiran ubangiji da su daga ciki akwai kabiru jami'u shakuru hadi Dabbaru akwai sunayen da akwai sifofin da suke sifofi ne mushtaraka an sifanta dan adam da su an sifanta ubangiji da su duk da cewa kowanne sifarsa ta sha bambanta ta ɗaya sifar ubangiji sifa ce ta koli tana da kamala ta kowane bangare sifar dan adam kuma tana da nakasa ba sifa ce mai kamala ba a kalmar kabiru ana iya sifanta wani abu ba wai sai ubangiji ba a ce wannan abu kabir ne wato babba ne an gane ku a ce rajulun kabir misali mutum babba wannan ba wani abu bane saboda haka dan an ce mutum kabiru ba wani abu bane an fahimta wannan sifa da mun mushtaraka ce kalmar jami'u jami'u mai tarawa mai tarawa Allah mai tara mutane ne a duniya ya tara su a lahira tara yan wuta wuta ya tara yan aljanna a aljanna ta yi a ce mutum jami'u mai tara dukiya ko tara dukiya ko jami'ul ilmi tara ilimi sama kalmar jami'u ba wai tana nufin sifa ce ko da yaushe aka faɗe ta ana nufin kawai Allah yake da abin nan ba haka nan shakur mai godiya mai yawan godiya ubangiji ana kiran shakur haka nan dan adam inna kana abdan shakura shi ma bawa akan sifanta shi da shakur afala akunu abdan shakuran hadi shi ma kalmar hadi mai shiryarwa shiryarwa iri biyu ce akwai hidayatu da'wa wa ta'lim wal irshad akwai kuma hidaya ta tawfiki akwai hidaya ta da'awa a ce ka kirawo mutum zuwa ga gaskiya ka sanar da shi gaskiya ka nuna masa gaskiya wannan hidaya ce naka tahdi ila siratal mustaqim Allah ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam shi mai shiryarwa ne a wata kuma ayar sai ce innaka la tahdi man ahbabta baka shiryar da wanda ka so to kaga inda aka tabbatar masa da hidaya ana nufin hidaya ta kira hidaya ta da'awa hidaya ta dusarwa hidaya ta karantarwa inda aka kore masa hidaya kuma ana nufin hidaya ta taufiki hidaya ta gamdakatar abin ya shiga zuciyarka ka yadda wannan a hannun ubangiji yake shine muqallibul qulub yake jujjuya zuciya shi kadai yake da hidaya ta taufiki an gane ko hidaya ta irshadi wannan manzanni gaba daya dukkan su hudat ne innama anta munzir wa li kulli qaumin hadin ko waɗanda mutane Allah ya turo musu da mai musu da mai shiryar da su ma'ana mai nuna musu gaskiya hakanan annabawa a malamai magada annabawa ne saboda suna gadar wannan hidaya ta irshad hidaya ta nusarwa saboda kalmar alhadi ko yaushe ba wai tana nufin hidaya ta tawfiki ba kalmar jabbar wannan ita ce kalmar jabbar a larabci duk wanda aka ce masa jabbar ba yabo bane an gane jabbar tana nufin in mutum ne ubangiji shi yake sifanta da jabbar wanda yake da kasaita da isa kuma ya nuna isar amma aka sifanta mutum da jabbar to wannan sifa ce ta suka ga dan adam aka sifanta ka da kai mutum ne mai girman kai mai nuna isa mai nuna kafin kowa mai nuna taurin kai kaga wannan ba sifa ce ta yabo ba saboda ka dinga ce maka jabbar ai ba a yabe ka ba eh, amma ka ce maka abdul jabbar to wannan sifa ce aka an jingina ka zuwa ga ga ubangiji to wani ya so ko tambaya kuma mun wuce wannan babu yaya wanda zai sha nonon matarsa saboda soyayya ta dama maka fara ka sha saboda salamu alaikum